من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله جيه idan ba تابا من mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 198 cikin wannan sura mai albarka suratul yau za mu faro daga farkon ta ɗari da casa'in da tara don su tafi da juna zuwa ƙarshen sura in Allah ya kai mu. Kafin haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana cewa ni ne nake aiki a ƙarƙashin mahaifina shekara da shekaru, amma baya taimaka min in zama mutumin kaina. In ya halatta in ɗauki wani abu a cikin shagon in yi amfani da shi ba tare da na yi almubazzaranci ba, in na fahimci tambayar sa yana nufin cewa shi yake masa aiki a shagon sa suna kasuwanci tare to amma mahaifin nashi baya ba shi waɗansu al'amura na dolan rayuwa wato waɗansu bukatu nashi waɗanda ya kamata to shi ne yake tambayar ya halitta ya ɗauki wani abu ba tare da mahaifin nashi ya sani ba a hakikalin gaskiya ba za a buɗe maka kofar cewa ya halatta ka ɗauka ba kofa buɗe saboda abin da zaka dauka baka ba shi kila ba za ka iya sa masa iyaka ba kila ka dauki rabon da ya wuce yadda ya kamata ka dauka don idan bukatar ka ta naira ɗari ce da wahala ka ta saka ta akan naira ɗari ba tare da ka dauki ɗari biyu ba in bukatar ka san ɗari biyar ce karshen ta sai ka dauki dubu ɗaya amma idan ka tabbatar cewa abin da za ka dauka na bukatan ka na rayuwa ta dole ɗari biyar ne kuma ka ɗauki ɗari biyar ɗin kaɗai don wannan bukatar to ya halatta idan ka tabbatar cewa abin da za ka ɗauka na rayuwar ka ɗin dubu ɗaya yake bukata kuma ka ɗauki dubu ɗaya ba tare da ka ƙara ko kobo akwai ba to ya halatta sannan shawarar da muke baiwa mahaifinka idan shi ya ji wannan tambaya taka kuma ya san cewa halayyarsa ce wannan kuma ɗansa ne ya yi wannan tambayar to kamata ya ya ware maka wani abu da zai rika baka a matsayin kuɗin kasewa imma duk mako imma kowane wata ko kuma a kullum aka tashi aka rufe kanti aka rufe shago wannan zai taimaka wajen ɗanka ya mu'amalance ka da ikhlasi ba tare da ya hayanci ka a cikin dukiya ba don abinda zai rika cewa yana komawa a cikin zuciyar wannan yaro shine zai ga cewa shi yanzu babba ne ya kai matsayin ya aure ya kai matsayin ya zama mutumin kansa amma ya zama shi ke hidima da dukiyar mahaifinsu yana da kanne kanana a yau idan mahaifinsa ya rasu kuma shi yayi wahala aka tara dukiyar amma kuma za a raba musu wajen gado daidai wa daida haka sai dan zai ka faɗa masa in ko sai dan zai faɗa masa haka zai ga cewa to ya kamata ya dauki nashi kenan daidai wahalar sa to amma idan uba na bai wa ɗansa kuɗin kashewa daidai da bukatar suka wannan babu laifi sai a zauna lafiya kenan menene ma'anar sunna sun sunna kanin farilla ne wato akwai wani wada kanin kenan ma cikin hukuncin hukuncen shari'a lafazin sunna akan faɗe ta ana nufin abin da ba wajibi ba abin da ba farilla ba wato kamar mustahabbi kenan sannan lafazin sunna akan ambace ta ana nufin asira yani ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-i'tiqadat والأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة إذن أبن دا النبي إذن أبن دا النبي يكسن شيئا كي نعقيدو da kuma irin abin da yake kai na ɗabi'u da halaye na garbi ana kiran da suna sunna shika-shikai na imani wani lokaci ana kiran da suna sunna aqidu na tauhidi ana kiran da suna sunna da haka idan aka ce wani ahlus sunna ne ana nufin ya kudurce abinda annabi da sahabbai suka kudurce bai kudurce wata aƙida wadda take farau ba wadda take bid'a ba shi yasa al-imam Abdullahi dan gidan Imam Ahmad dan Hanbal yayi littafin sa mai suna sunna wanda yake bayanin aqidar da annabi ya rayu akai shi da sahabbansa wadda ta sha bamban da aqida ta mu'tazilanci ta sha bamban da aqida ta khawarijanci ta sha bamban da aqidar shi'anci ko ash'ariyanci domin da al-mu'tazila da al-khawarij da al-asha'ira da al-murji'a da al-qadariyya da ar-rawafid dukkan su waɗannan aqidu ne baki cikin musulunci da haka idan an ce ma'abuta sunna ana nufin waɗanda suke kan tafarki wanda annabi yake kai shi da sahabbansa to kaga sunna da wannan ma'anar tana da fadi a iya samun abin da yake wajibi a iya samun abin da yake mustahabi a iya samun abin da yake kuduri ne na zuci a iya samun abin da yake salo ne na ibada da mutum yake aiwatarwa a iya samun kuma abin da yake halayya ne ko ɗabi'a ta dai da haka kalmar sunna tana da faɗi ta wannan ma'anar amma akan ambaci sunna ana nufin abin da ba wajibi ba shin ya halatta mutum ya yi tafsirin alkur'ani mai girma bayan kuma shi ba mahaddacin alkur'ani ba ne eh, ya halatta ya fassara dan abin da ya iya dan abin da ya sani idan an je wata ayar wadda suke bukatan ƙarin bayani a waɗansu ayoyi to yayi bayanin sai ce to amma ba tana da ƙarin bayani a cikin waɗansu ayoyi duk da ban haddace su ba amma akwai su a cikin sura kaza da sura kaza da sura kaza wanda ke neman ƙarin bayani ya je kan ya duba wajibi ne yayi wannan bayani in kuma zai iya rubuto su a takarda su surorin ayoyin waɗanda suke fassara wannan to sai rubuto su a takarda lokacin da mai jan baki ya ja masa wannan ta gabansa ba kasawa bane sai ya buɗe da shi ya karanta ya ce to kuma wannan ayar akwai wata ayar da take ƙara bayani akan ta ya karanta ta cikin sura kaza ya karanta wannan kuma cikin sura kaza ya karanta wannan cikin sura kaza idan ya wannan ya bada amana ta ilimi idan ko ba zai wannan ba sai ce akwai karin bayanin da a cikin sura da kaza da kaza da kaza da kaza a jumlace yace idan idan Allah ya kai mu can kai bayani kun ga nan gurin Allah ya kalli ya dai dan abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusa amma inda mutum zai zama ya haddace alkur'ani mai girma ko ya haddace wani kaso mafi tsoka na cikin alkur'ani to idan ya tashi yin tafsiri tafsirin zai fi tasiri dan zai samu adabi da ayoyi da za su fassara masa ayar da yake kanta sannan kuma wani lokaci idan kun lura tafsiri wato ilimi ne mai fadin gaske kasancewar ka zama hafizi kadai baya ka kware a bangaren tafsiri sai ka bayar da muhimmanci dangane da sauran ilmomi da suke taimakawa a fahimci tafsiri kuma ba abin da ke taimakawa cikin su zanto mabudi na ilimin tafsiri musamman ilmomin da suke da alaka da harshen larabci kaga adab na hau tarku balaga adab na hau da tarku da balaga waɗannan suna da tasiri sosai idan mutum ya kware a larabci kwarewa mai faɗi ya alqur'ani an saukar da shi ne da harshen larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wadataccen harshen larabci da kake da shi zai taimaka wajen ka fahimci alqur'ani to daga nan gurin sai sauran ilmomi kuma na addini ulumul qur'an na daga ciki wanda zaka gane an-nasikh wal mansukh al-mutlaq wal muqayyad al-'am wal khas المجمل والمبين al da sauransu wannan yana da tasiri sosai da sosai wajen mutum ya kware sannan kuma akwai wani abu shine dadewa ana yi ka karanci wancan littafi ka karanci wancan ka karanci wancan ka karanci wancan ba na nufin dadewa ana tafsiri ka dade ana jan baki kana fassarawa ka iya samun wani an dade yana jan baki yana fassarawa abin da nufi nufi dadewa kana bincike a fagen tafsiri bincike dan ka dade kana baka bincike ne yanzu akwai wanda idan zai fassara ayoyi guda biyar a nan gurin kawai abin da zai dauka wannan raddul azhan ne zai nazarin sa a raddul azhan shikenan kalmomin da bai gane ba na Hausa ya duba fassarar marigayi Sheikh Abubakar Mahmud bin kuma na Hausa shikenan sai ya zo ya bayani to kaga wannan tarjuma yake ba tafsiri yake ba amma wanda zai tafsiri wanda ya dai dauki ayoyi guda biyar da kenan ko goma da zamu karanta yau sai ya kalle su amma an ga ta daidaikun kalmomi ya ga wacce ya san ma'anar ta wacce bai san ma'anar ta ba waɗanda bai san ma'anar ta ba sai ya koma kalmo littattafai da suke fassara daidaikun kalmomi to wannan akwai littattafai na larabci gaba daya suna magana ne akan larabci in general to ba ruwan shi da waɗannan a karan fari zai koma kan littattafai ne da suke fassara kalmomin qur'ani kadai ba ruwan su da wata kalma da ba ta cikin qur'ani kamar da gharibul qur'ani na al-imam al-asbahani akwai al-majmu' al-hafiz fi gharibi al wal hadith shi ma sai koma gare shi duk da kun kalma a nan gurin sai ga fassararta da tafarif ta a cikin larabci musamman yadda qur'ani ke mu'amala da su ire idan wannan littattafan suna nan an buga su burjat suna nan na mufradatul qur'ani to idan ya gama da nan sai ya koma kuma littattafan larabci tsantsa irin su lisanul arab ko tajul arus ko yan kanana kanana na kasa kasa ko na da ko na zamani yan kanana irin su muhtaru siha irin su asiha din da da muhtaru siha ko irin na zamani irin su al-mu'jamul wasif waɗannan littattafai ne da yan zamani amma za su taimaka wajen kusanto maka da ma'ana amma babu ruwanka da munjir munjir ba kamus ne ba da larabci filme ne kawai ba abin da ke cikin munjir sai sallar kiristanci saboda ka ɗaliban ilimi kar ma su damu da munjir amma za ka samu da dama ɗin sun mai da munjir a matsayin madogara ta fassara kalmomin larabci gwanaye ta fuskar larabci ba ka ɗaukan munjir a matsayin marje ko wani mu'jam na fassara kalmomin larabci sam ba makoma bane ba da haka ya kamata ku yi hattara idan ka gama da ɗaiɗaikun kalmomi sai ka koma tafsirul qur'an bil qur'an nan gurin irin su ibnu kasir zai taimaka maka jarir ne taimaka maka daga nan in ka gama sai ka koma at-tafsirul fiqhi waɗanda suke lura da irin su li ahkam ibn al-arabi zai na na abin nan al-qurtubi zai taimaka maka ahkam na ibn al-arabi zai taimaka maka ahkam na al al-harrafi dan shafi'i zai taimaka maka daga nan gurin sai ka koma kan waɗanda suke damuwa da lirabi da lugha din kanta irin su albahar bahr na Abu Hayyan irin su ruhul ma'ani na al-Imam alusi za ka iya koma kan waɗanda suke lura da ilimomi na kimiyyar sararin samaniya idan ayoyin suna da alaka da haka irin su al-Imam razi cikin uh, at-tafsir kabir dan sa koma fatihul ghaib kabir da yake samun suna da dai sauran littafai za ka koma kan littafan da za ka koma kan na zamani to sai ka samu tarwa tafsiriya ha'ila idan za ka yi darasin awa ɗaya. sai kai bincike da nazari na awa biyar kaga awa hudun nan duk sun zama rara ka ajiye su a cikin taskar ka ta cikin zuciyarka awa ɗaya sai ka ba mutane sauran ka rike sai wata rana bukata ta taso sai ka gamu da wani ɗan jafa'i kawai sai daga hannu me ya rabin aya kaza bai san ba kayan nazari shekara hudu ko biyar ko bakwai da suka wuce shi kenan lokacin da yake tambayar ka yadda ka san an yi kilikin a cikin kwamfuta sai ga Allah ya tuno maka me kaza irin yadda fa'il nan wanda waya mu take shi mu ji shi eh, suna nan da yawa zaka gani ko a cikin tambayoyin su kuma to wannan shine sai ka dade kana yi in kai shekaru da bakwai takwas goma kana yi kullum kana bincike dukkan wani sabon littafi da ya fito a bangaren tafsiri kana shiga kana fita to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske wannan zai taimaka maka taimakawa mai tarihi wanda gaske don haka wato ainihin ba a iya fahimtar tafsiri a lokaci guda sannan kuma dole sai ka cirewa kanka rawani na girman kai ka nemi waɗanda kake ganin sun tsara ka fahimta a fagen tafsiri kana neman shawarwarinsu kana tambayar su abin da ya ɗaure maka kai to wannan sai ka fi tazara mai yawa cikin kankanin lokaci sama da ake kai ne kake yi da kanka ba tare da taimakon wani ko agajin wani ba wannan ya haka akwai wanda yake tambaya akan cewa ya halatta tsaya akan kabarin mamaci don ya ji wani malami ya ce haramun ne tsayawa akan kabari A wannan kuskure ne mutum ya faɗi irin wannan haka kai tsaye ce haramun idan za a yi wa mamaci addu'a tsayawa ke kan kabarinsa ba su guna yi ba idan an je makabarta ladabin da shari'a ta bayar ne lokacin da ake haka kabari ake gina ramin kowa ya koma gefe guda ya guna babu laifi a lokacin a samu wani ya rinka yawa mutane wa'azi game da mutuwa game da tashin kiyama ba dogon wa'azi ba takaitaccen mai ratsa da kalmomi masu tasiri ayoyi hadisai waɗanda kai tsaye ba sai ya fi dogon sun faɗa ba tunatar da mutane lahira tunatar da su cewa kowa wannan ya ce makomarsa annabi ya yi wa'azi a makabarta imam bukari ya to hadisi kan haka idan an gama binne mutum to lokacin da aka kammala binne shi za a yi addu'a sai a tashi tsaye a tsaye ake yin addu'a to kuma addu'ar ba a yin ta cikin taro kowa yana yin tashi da shi kadai ba zan kalli mutane in ce ku karanta da ba su karanta ku karanta da ba su karanta a kowa zai tashi shi kadai ni in yi tawa malam sa'idu ya tashi wannan ya tashi wannan ya tashi wannan ya tashi shi kadai wanda ya riga gama waye tafiyar sa ba sai mun tafi tare gaba ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan an binne mamaci yakan tsaya akan kabarinsa yana roƙa masa gafara gwargwadon tsawon lokacin da za a soke rakumi a da shi a raba namansa minti nawa kenan mafi karanci awa daya ko sama da awa daya haka annabi ke tsaya yana yawan mutum addu'a har kowa ya tafi barci a wajen sallallahu alaihi wa sallam kuma yakan ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da harshen sa dan yanzu haka ana tambayar sa shi yasa da aka hana yin sallah akan munafikai sai aka hana shi kuma tsayawa akan kabarin su dan addu'a aya ta hada abun guda biyu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan daya wala taqum ala qabri biyu kamar mai tambaya ya tambaya menene dalili sai Allah sai innahum kafaru billahi wa rasulihi wa ma wa hum fasiqun wannan jumla ta ta'liliya kenan da haka alhamza din ta zanto maksura idan jumla ta'liliya ce alhamza ta kan zanto maksura ba maftuha ba innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiqun wa la tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya wa tadhhaqa anfusuhum wa hum kafirun kaga an ce wala takum ala qabri kada ka tsaya kan kabarin su dan addu'a bayan an ce wala tusalli ala ahadin minhum tarka musu sallah kada alqiyamu ala qabrihim min ajli du'a yadda aka hana shi sallah haka kuma aka hana shi tsayawa wajen yin addu'a wannan sai nuna asimin mu ne ana tsayawa kan kabarin su dan addu'a dan haka wannan malami ba daidai ya faɗa ba ya kamata ya sake bincike kuma duba cikin tafsirin Qurtubi kan wannan aya sai ga bayanai na a kan wannan bai shakka kan cewa zai sami waraka insha Allah ta'ala inda ya duba da ikhlasi na samu dogo dalka mai shafi shida ba zan yi magana ba sai kan abu guda biyu galibin abin da ka rubuta duk wahami ne duk abin da ka rubuta wahayi ne ka yi magana akan cewa na ce lokacin da fassara wa min al-ibil sunayn wa min al-baqar sunayn na ce wai jamal baya da jam'i sai ibil wallahi ban faɗi wannan ba kai ne ka fahimci kuskure in kana son ka san me nace saki neman kafas din ga abin da lafazin ibil ismun jam'i ne لا واحد له من لفظه ibn din ba ya da mufradi daga lafazinsa sai dai daga ma'anarsa in an ce kawo mufradin sai ka ce mai jamal kaga ina magana akan ibil na ce ba ya da mufradi sai dai a ce mai jamal ba jamal na ce ba ya da jam'i ba balla sana ka kawo muka annahu su su ko ne baka bayyana ne ba sannan kuma na ce a cikin tafsirin suratu maryam na kawo hadisi manzo Allah ce ba wanda yayi magana yana jariri a zanan goyo sai yara guda uku annabi Isa dan Maryam da kuma sahibu jurai da kuma wani yaro wanda mahaifiyarsa tana dauke da shi ya ga wani mutum ya wuce cikin kama ya ce Allah sani in zama wannan ta ce a ya ce a a ya Allah ka ta ni in zama wannan manzon Allah haka ya faɗe su nace to amma wannan takaitawar da manzon Allah ya cewa ba wanda ya magana sai uku nan baya nuna takaitawa akan uku domin mafhumul lakabi ne mafhumul lakabi kuma la ibara lahu inda al-usuliyyin wannan yare ne na ilimi idan baka karanta ba sai ka je ka nemi bayani sai ai maka sai kuma na kawo hadisi dai in tabbatar ma wannan kaida tana nan da zamanta na kawo hadisi cikin sahihi muslim wanda ga manzo Allah kuma ya kawo wani yaro na ashabul hudud yayi magana kuma baya cikin hukunta bayan a cikin hukuncin sai ce lam yatakallam fil mahdi illa salata law annahu yurid al hasr da ba ta za a iya kawo wancan na hudun kuma ba ya cikin guda ukun nan amma ka je ka komo kai surutu cikin abin da ba surutu ba kai magana cikin abin da ba magana ba dan ka ce kai kana ganin ɗaya ne kuma daga baya kace kuma ba ɗaya bane ba sai na kasa fahimtar me kake so ka ce sannan kuma ka zo ka ce wa qalu ta sallallahu waladan subhana ina ma qawlan bihi nabiyyu aywa ko a razan fada wa qawlan bihi nabiyyu da zo ka sami na gida ba da na ce ita ka za a ittakaza ya ta'adda ila maqawlain ba kuma na kawo misali ta ji wannan na ba su fi farka fi sabilillah yadda na ba sauran amma kana son wannan sai ka zo gida dan a cikin rubutunka kan fahimta a cikin rubutu ko wanda za a rubuta ta hanyar text ko wanda za a yi wannan wanne ne yake a ne yake neman fahimta wanne ne kuma zai yi Ah, wato wani ne ke atakin dan kawai a kore wani ne kuma ke neman fahimta duk talibin ilimin da yake neman fahimta sai ta ba su ilimi a araha duk wanda yake ba neman fahimta sai ka kyalabi dan ya zo ya ladabi ta ba shi in ladabi ka kyalabi إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينتهان إذا هما لم يكرما فاقنع بدائك إن جفوت طبيبه وقنع بجهلك إن جفوت معلما. هذا الوالد يجي. يجي malami. da likita babu yanda za a yi su faɗa maka alkhairi in baka san da kanka ba sai ka haƙura da cutarka in dai za ka wa likita jafai to haka sai ka haƙura da jahilcinka in za ka wa malami jafai Abdullahi dan Abbas Allah su kare da a gare shi yace dukan je kofar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kan fatawa ta hadisi daya sai in je kofar gidansa lokacin da yake barci da azhar in na tambaya an ce na barci sai in kita sa sai in tsaya da rana ga iska ga kura duk ta bice da har sai an yi la'asar ya fito yace habba dan babban manzon Allah kana cikin ahalin baiti inda ka tsaya a gida ka aiko in zo zan zo in ba ka hadisin yace a'a ni yake neman fahimta daga talalar ilimin ka ni ya kamata in zo in wahala ni ya kamata in zo in wahala lokacin da ubangiji ta ala ya sa na kammar qur'ani na haddace shi bai yi sujudi ko ɗaya ba sai na gama da wani malami mutumin egypt na ce ina son in koyi sujudi sai ce nawa za ka biya ni ba ni da koko ba lokacin ko ba zan biya shi ba ni da shi sai na ce sai dai ka sa mai na aiki da zan yi maka sai ce ka yarda kullum za ka zo da azhar in ka taso daga sakandare ka je ka yi mun kefale ka zo ka yi mun wanke wanke ni kuma na ba ka lokaci na daga karfe shida zuwa takwas na dare za mu yi karatun qur'ani da tajwidi da nahwu da tafsiri nace na yadda. kullum na taso daga gamman arabic teachers college gale ban cin abincin rana sai na je gida na karɓi kuɗin cefanansa na je kasuwar sabon gari a ƙasa a kano na yi ba sannan kuma in tafi da yamma in ya ci abinci kuma in zo in yi masa wanke wanke sannan mu yi karatu zuwa magariba zuwa daga magariba zuwa isha'i haka aka yi a lokacin na yi wanki da guga sai in samu kuɗin da zan ci abinci in yi karatu sai in sai littafi wanki da guga waɗanda na yi wanki da guga a yau waɗansu daga cikin su suna bi na ina karatu a lokacin na yi ɗinki na kura na yi na na ɗin da kuke gani duk na iya na ɗaukan wa kai na ba abin da zan ce na fi karfin sa a cikin rayuwa duk abin da na karo da shi zai iya tafiyar da rayuwa ta haka bayan na girma da hankali na na zo nan ina tafsiri kun ce mun malam malam na koma sudan karatu ni je na zo na a gidan haya da to zan fito zan fito daukan labda makaranta zan shiga mota a guje take tafiya ba ta tsayawa sai na bi ta a guje a guje kuma take tafiya zan sauka irin malowe salai karatu na jini ma saboda haka na nuna tafiya na shi kenan a haka wata rana in tafi a kasa wata rana in hau bus wata rana in hau irin wani mashin mai taya uku haka neman ilimi yake haka kawai sai ka zo ba cdd e e, ba ta dada in maka lira ah. ka ga takardun ka nan in na maka alfarma shi ne in sa to aljihu har sai ka zo da kanka amma wallahi ba zan maka lira ya haka haka yanzu sai na ga dalilin da kai a takin dina tukuna sai in yi maka ligarabi goma in kana so amma in ka zauna haka nan da zauna dukkan dinka ka ci sadaka fi sabilillah wannan wanda muke yi na koya da kowa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون من دونه يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وبنجي أمرت منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن ولي الله سندي مجد في المرينة متى مكينة الله سيني الله تعالى allazi nazzala kitab wanda ya saukar da littafi akan ce nazzala ga abin da aka saukar da shi kashi kashi ba gaba ɗaya ba lokaci guda akan ce anzala ga abin da aka saukar da shi lokaci guda haka ka'idar larabcin take ubangiji ala ce alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه تجمل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان نزل عليك الكتاب دان أن تكتب القرآن كشي كشي بعد بعد أيضا لو تسيبدا كشي كشي تجي شكرو أشرين بأكو شاء أكو أمكا قوم أمدينة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مسلم ونزلناه تنزيلا mun karkata shi wata ran aya biyar wata rana sura daya wata rana aya goma litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin dan ka karanta wa mutane shi a natsi a hankali wa nazzalnahu tanzila kaga nazzalnahu nazzala yunazzilu tanzilan da abinda an saukar da shi kashi kashi وقال kafaru laula لولا نزل عليه القرآن جملة wahida. har kafirai suka ce dan me ba a saukar ba gaba ɗaya lokaci guda sai Allah ce kazalika linusabbita bihi fuadak wa rasallahu tartila mun saukar da shi kashi kashi din dan mu rinka lallashin ka yau su faɗa ma bakar magana gobe mu saukar da aya mu so ka su ce da kai ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun mu ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun su ce sha'ir wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun su ce kahin su ce wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun linusabbita bihi fu'adak din kenan wa rasalnahu tabdila mun dire ta daki daki filla filla nazzal kitab ya saukar da shi kashi kashi sannan akan kawo nazzala din wani lokaci a wurin anzala babu laifi a larabci akan kawo anzala ɗin a wurin nazzala babu laifi amma dai asalin ma'anarsu idan an ce anzala to an saukar gaba daya idan an ce nazzala kashi kashi ba gaba daya ba inna waliyyi Allahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin shine wanda yake zubuntar salihan bayi salihan bayi cikin maza ko cikin mata ubangiji da Allah ne ke zubuntar lamarin su ya taimaka musu ya fitar da su daga cikin kuncin da za su iya samun kansu a ciki wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya taimakawa kawunan su ba duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba ba zai iya taimakon kansa ba lokacin da ya samu kansa cikin kunci da halin kakalika yi sannan kuma ba za su iya taimaka muku ba idan ku din kun samu kanku cikin kunci sai Allah ce wa in tad'u wa in tad'u ila yasma'u وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعنف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإن تدعوهم إلى الهدى إن ذاك كيران سو زوا بشريعة لا يسمعوا باتا جي abin da ake nufi inda za ku kira su su gumaka su gumakan da aka sassaka da katako masu su suka allantar da su su gumakan da aka yi su da duwatsu masu su kuma suka ɗauka cewa wai alloli na su suna da tasiri wajen ansa kiran mai kira hansa bukatar mai bukata taimakon wanda yake bukatar taimako wa in tad'uhum ila al-huda inda za ku kira su zuwa ga shirya la yasma'u ba ka ji wa tarahum yanzuruna ilayk za ka gansu yanzuruna ilayka suna kallanka domin an ajiye su a bisa ga tuffa mutum kamar an yi mutum mutumi na katako ko na dutse an yi masa hannu da kafa an yi masa fuska ga duk abin da fuska take bukata na goshi da kwayar ido biyu da hanci da baki amma na ilaika suna kallon ka da ido dan ga dan kamar ya fuskance ka wa hum la yubsirun amma ba ka gani ma'ana mutum mutumi ne wanda ba ya da motsi ba ya da tasiri a ce mai ki inda yayi nazari to bai tantance ya bauta masa ba anan akwai abin tambaya gumaka din nan ba mutane bane ba dan mai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su da lamiri na masu hankali wa damirul uqala dan yace wa in tad'uhum lafazin hum jama'atu zukur kenan al-uqala in an bi ka'idar larabci jam'i na abin da ba masu hankali ba to ana cewa wa in tad'uha ila al-huda ina fata an fahimta da sai a ce la tahtadi in tad'uha ila al-huda la tahtadi dan jam'i na abin da ba masu hankali ba amma sai Allah ya ba su lamirin masu hankali wato wakilin suna na abin da yake mai hankali wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u gawal jama'a wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun malamai suka ce saboda dukkan gumaka da galibin mutanen da suka yi ko da kaga gunki an yi shi na katako ko an yi shi da dutse ko na wani asalinsa yana wakiltar wani mutum ne dan adam da ake itikadin yana da falala ko daraja domin idan ka ɗauki gumaka na mutanen annabi nuhu alaihi salam kamar yadda muka yi bayanin su in kuma kuma ba na wud da yagu da ya'u da nasara waɗannan gumaka gaba ɗayan su ai salihan bayi ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare mutane ne salihai waɗanda suka yi bautar Allah subhanahu wataala da suka mutu shedan ya ce da yan uwansu da almajiransu ya abe kamata ku kyale su haka ba yaya za su mutu kawai cikin sun tafi a tarihi ku yi mutum mutumin su don tunawa da su Da yadda in kun gan su sai ku tuna da kwazon su da himmar su sai ku kara kwazo da himma wajen ibada da bautar ubangiji haka ce dan ya ba su shawara suka karba sai suka yi to su na karan fara da suka yi wannan ba su yi ba da niyyar bauta bayan sun mutu waɗansu sun zo sun mutu waɗansu sun zo sun mutu da jikokin jikoki suka zo jahilci yayi kakatu yayi a cikin su sai iblis ya zo ya ce da su ya iyayenku sun yi wannan mutum mutumin ne don suna kiran suna roƙon su bukata kaga ko da katako ne a gabanka amma itikadin abin shine wannan katakon yana wakiltar wani dan adam mai hankali yanzu ko da mutum zai leka coci ai zai ga an yi mutum mutumi na na maryam kaga ai na maryam bil adama ce mai falla mai daraja amma wannan sassaƙin da aka yi ko na roba mutum mutumi mai inuwa ai gunki ne to kaga anan wuri in za a ambace shi sai a ba shi lamiri na mai hankali duba da me yake wakilta ba me yake gaban ka ba ina fatan kun fahimta dan za ku ta ganin wannan cikin ayoyin alqur'ani sai a kawo gumaka amma sai a ba su lamiri na masu hankali bayan ku gumaka ba masu hankali bane to wannan shine sirra yanzu ko lata wanda yake gunki ne daga cikin gumakan da kawa suke bautawa a lokacin jahiliya ai daga cikin ma'anonin da malamai suke faɗa na tafsirin lata a fara'aikum lata wal uzza cewa shi latin suna ne na wani mutum kana yaluttu sawiqa bil ma fa yasqi al wanda yake hidima ga dakin Ka'aba aikin sai samo garin fulawa ya zo ya yi ruwa ya ya samo ruwa mai sanyi ya hada da garin fulawa ya yi farau farau ko abin da ka iya ce masa kunun zaki ko dukkan wani abin sha da zai kayatar ya rinka rabawa masu kawo ziyara ɗakin Allah kyauta suna sha to sai wannan ya wali saka cikin mutanensa suka ɗauka to ya ta bamban da mu yadda yake da kyauta yadda yake da karamci to da ya mutu shi ma sai aka yi gunkin sa dan tunawa da shi sai ake bautawa gunkin kaga asalin sa shi ma wato rajulun ni'aqil da haka idan an tashi ambaton gunki sai a ba lamiri na mai hankali bayan ko katako ne ko dutse ko itace kuma larabci akwai wadata cikin harshen larabci na kowane irin abu za a iya bashi kalmar da ta dace da shi in mai hankali ne akwai irin yadda ake faɗar yan abu ba mai hankali bane akwai yadda ake faɗar idan muzakkar ne idan muannas ne da akwai amma sai kuma qur'ani yake ta ba su asma na al muzakkarin ko kuma al ukala to wannan dai shine sirri. ina ba ta fahimta wa in tad'uhum ila al huda la yasma wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun zaka ga cewa suna kallon ka amma kuma ba ka gani ubangiji yace da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khudh al-afwa wa amur bil urf wa a'rid 'an al-jahilin lafazin al-afw yana daukar ma'anar al-fadil ragowa ragowa abin da ya tsoro akan bukatar ka yau da gobe a cikin suratul baqara sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan za su ba da sadaka cikin me za su dauka da me da me za su dauka na dukiya wa yasaluna kama za yunfiqun sai Allah ta ne kulil Ka je da su ku bayar da abin da ya dadu akan bukatar yau da gobe amma in abin da kai ma dama shi za ka ne a gidanka to ai ba za ka hana iyalinka ba don saboda wani wannan ba a wajabta maka ba in ka haka karamci ne amma ba a wajabta maka ba kaga al'afu ana nufin alfabil a nan gurin sai zanto kuzil afwa karɓi abin da yake rara na dukiyarsu a matsayin zakka ko a matsayin sadaka ma'ana in za ka karɓi sadaka a hannun mutane dan ka raba zuwa ga mabukata tunda kai annabi baka cin sadaka karbi rara daga cikin dukiyarsu abin da ya tsoro a kan bukatar gidansu da ta iyalansu kar ka ce za ka karɓi asalin abin da shi za su ciyar da iyalansu ne ma'anar kuzul afuwa in ji waɗansu malamai waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da al'afuwa a cikin wannan aya ita ce dai afuwa kuzul afuwa abin nufi mai yadda afuwa ta zanto ita ta ɗabi'arka wani ya zage ka ka yi afuwa wani ya taka ka ka yi afuwa wani ya dake ka ka yi afuwa mai yadda afuwa ita ce ɗabi'arka ko halayyarka wal ya afu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim so ake mutane su zama masu afuwa so ake mutane su zama masu rangwame shin ba ka san ko Allah ya muku afuwa shin ku ba ka san Allah ya muku rangwame ma'ana anan ana kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan wanda zai karanta alqur'ani cewa ya mayar da yafewa da afuwa ta zanto ɗabi'a cikin ɗabi'unsa hali cikin halayensa shine kuzil afuwa waɗansu malaman suka ce da ake nufi da al'afuwa a nan wurin karɓi mai kyau cikin halayen mutane bar musu mara kyau kuzil afuwa yani خذ ما min من أحوالهم ودع ما duk abin da yi kyau domin dukkan dan adam galibi dai mutane yan adam za ka samu suna da bangare na alkhairi suna da bangare kuma na mai sharri suna da bangare na daidai suna da bangare na gajiyawa to in kana tare da mutane kullum ka rinka kallon janibin alkhairin dan wannan zai ɗauke maka kewa wajen ka zauna da su kar ka kalli janibin sharrin kadai in kullum kana kallon janibin sharri na ba za ka iya zama da ni ba in kullum ina kallon janibin sharrin ka ne ma ba zan iya zama da kai ba in kullum kasawarki za ki kalla ba za ki iya zama da shi ba in kin tuna ya kasa wuri kaza tuna a wuri kaza kuma ai ya samu kamala kai ma in ka tuna a wuri kaza ta zama kasasiya ba ta da kaza ba ta da kaza tuno a wuri kaza kuma ai tana da kamala tana da mutunci tana da kaza to shine ka rinka tuna abin da yake mai kyau a tattare da abokin zamanka matarka ɗanka abokinka kyale abin da yake baya da kyau ka dan kawar da kai ka gani ka kamar baka gani ba ka ji ka yi kamar baka ji ba don wannan da wannan ake samun shugabanci ko shugabancin gida ko shugabancin unguwa ko shugabancin jiha ko na kasa suka ce laysa al-ghabiyyu bi sayyidin fi lakin na sayyida qaumihi al-mutaghabi wawa baya zama shugaba a cikin jama'arsa wanda yake karɓar shugabanci a cikin jama'a shine wanda yake nuna wauta alhalin ba wawa bane sai a yi masa abu sai da bai fahimta ba kuma ya fahimta bai gane ba alhalin kuma ya gane to wannan da haka ne mutum ke karɓar shugabanci cikin zama ma'ana dai abin da ake so a nan gurin shi ne kullum mu rinka kallon janiban alkhairin yan uwanmu don wannan ya ba mu hakurin zama da juna sama da kallon janibin kasawa in mun kalli janibin kasawa to mu kalle shi ta mahanga ta nasiha da wa'azi da faɗakarwa don mutum ya gyara ya samu kamala amma ba ma kalla ta kucewa da hantara da zagi da cin mutunci ba ko da kuma yankewa mutum ba in haka ne ba za ka yi mu'amala da kowa a cikin rayuwa ba ina fata an fahimta ko bil afwa din kenan wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawan abu da al urf da al ma'ruf duk ma'anar su daya ko ka ce al urf ko ka ce al ma'ruf ko ka ce al arifatu duk ma'anar su daya wa a'rid an jahiliyin ka kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka wauta idan mutum yi jahilci to ka kuma sai ka kawar da kai karka ka mayar da martani da jahilci idan mutum ya zage ka to kai ba za ka yi zagi ba sai ka mayar da magana ta adalci idan mutum ya maka ƙarya kai ba za ka yi masa ƙarya ba sai ka faɗa magana ta gaske game da shi idan mutum ya saba wa Allah cikin haƙƙinka kai sai ka wa Allah da'a da biyayya a cikin haƙƙinsa idan mutum ya maka kage kar ka ce bari in rama in yi masa kage faɗa abin da ka sani daidai wa daida na kasawarsa ko halayyarsa ba tare da kayan masa kage ba shine wa a'rid anil jahilin inda za ka yi shiru shi aka fi so idan ka rama ba kai laifi ba don idan ka rama yau ai Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa in aqabtum fa'atubu bi mithli ma uqibtum bi in za ka rama sai ka rama daidai yadda ya maka wannan wani lokacin yana da amfani saboda idan wannan ya taka ba karama ba wancan ya taka ba karama ba wancan ya taka ba karama ba to sai ka zama wani tuwon tishi sai ka zama wata karkatacciyar kuka mai daɗin hawa amma idan wani taka ka ka kyale wani taka ka kyale wani taka ka ka jijjiga ke jijjiki to shi kenan sai sauran su gyara an gane ko sai ga sauran wato dai zanto daidai da Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fa in ma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun kai wa wannan tabbilis dan sauran su yi shiru dan ganiwar gawa ne ya zama wa'azi gawa ne wannan yana da ranar sa amma in ka yafi kai afwa to babu komai wannan haka aka fi so wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin al-jahl bi anan gurin ana nufin wauta na ce da ku al-jahl yana daukar ma'ana biyu ko dai a kawo al-jahl ana nufin rashin ilimi ko a kawo al-jahl ana nufin wauta annabi Musa alaihi salam da mutanen su suka ce adatta khidna huzwa sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin anan gurin yana nufin ina neman tsarin Allah in zama cikin wawaye ni ba wawa bane ba wannan sana'in ni muku tsiri ma'ana akan kawo aljahlu ko a ce wauta ko a ce karancin ilimi ku bil afwa wa amur bil urfi wa a'rid an al-jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un alim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wani kushi ya kusatar da kai daga shaytan fasta'iz billahi kalim annazhu asalin sa a larabce shine al-fasad barna dukan wani abu wanda ba da daidai shine annazhu to barnan nan ila kushi ne ya haifar da ita ila hasada ce ta haifar da ita duk dai ana kiranta da suna annazhu ina ba dan kunta kushi na iya haifar da barna kai abin da yake ba na daidai ba wannan barnar ta zama annabu hasada na iya haifar da barna kai abin da ba na daidai ba wannan hasada ta zama annabu alquran bi yana daukar ma'anan annabu ina fata an fahimta wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun ya'ni wa in ma yuhdibannaka min ash-shaytani ghadabun fasta'in billah ka nemi tsaron ubangiji duk lokacin da ka ji ka cikin fushi matar ka ta yi maka wani abu hankalin ka ya tashi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi yaron gida ya maka wani abu rai ya baci mai mai ta isti'aza a ofis aka maka wani abu rai ya baci mai mai ta isti'aza isti'aza din za ta taimaka wajen ka rage fushin rage fushin zai baka daman tunani mai kyau wajen yaya za ka magance mai faru amma idan darajar fushin ta ƙara sama dan ta din ta dagu to daga lokacin da fushi ya zo to tunani mai kyau yakan ya koma gefe guda ya ba fushi wuri har sai fushi ya gama gwamnatin sa ya tafi shi tunanin ya zo to shi yasa idan ka dauki mataki a lokacin da kake cikin sanin fushi idan tunani mai kyau ya dawo sai kai kana dama kana cizon yatsa me yasa ne kaza in wani wa wani abu ka zo kana cewa da Allah kai hakuri wallahi raina ne ba wallahi ba da gangan ne ba da Allah kai hakuri a ba da mun ba da wasa kai <laughs> to shine hikimar kai isti'aza dan saboda galibin fushi wanda ya wuce kima daga shedan ne da haka Allah ke fasta iz billah wato ka nemi tsari shaytan wato dai kun gane dai ma'anan annabi za ku fara fahimta ma'anan annabi cewa shi ne al-fasad idan kun dauki abinda annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa dan cikin sarfi Yusuf wa rafa'a abawayhi ala al-arshi wa qarru lahu sujada وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي min قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وقد أهتم بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني كما ينزغ بقى نقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نزغ الشيطان يعني أفقد الشيطان بيني وبين إخوتي فساد سندي يفعل فكان يقوى النبي يوسف دتي fasad ne a sanadiyan fushi ko a sanadiyan hasada da suka yi masa hasada suka ce la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi yusufa aw tarahu ardan lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin kaga annabi kudin kenan barna وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله al-imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace wannan aya tana wadda wadda ta kama da ita a cikin kada aflahal mu'minun da Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sannan tana da wadda ta kama da ita ta hukunta can cikin suratul fussilat ولا تستوي الحسنة ولا السيئة idfa billati hiya ahsan fa idza waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina mutane iri biyu ne ko ku ce halitta wanda kai kake gogayya da su kake gogayya da su iri biyu ne mutum aljan mutum mai sharri sai aka ce ka mu'amalance su da kyakkyawar mu'amala ko bil aqwa ka zama to mai aqwa wa amr bil urfi wa arid an al jahilin kawar da kai sai magance idan fa abin lati hiya ahsanu sayyi'a in yayi mummuna to kai sai kai kyakkyawa a wajen wannan sai gyara ki wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a idan fa abin lati hiya ahsan in ya zage ka kai ba za ka zage shi ba sai ka faɗi kalma ta daidai a wajen kalma ta alkhairi fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai ga wanda kuke adawa kai da shi jiya yanzu ya zama masoyi wala yulqaha illa alladhina sabaru wala yulqaha illa zu hazin azim wannan yadda zaka mu'amalanci yan adam amma aljan ba ka ganin shi ba na ganin sai ya zamu lallaci kai zaka ila lallacin aljan sai dai ka tsari wa in innahu sami'un alim a suratul a'raf وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدرون فقد أبلغ المؤمنون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سورة فصلت kaga kashin farko yadda zaka mu'amalanci dan adam mara kirki kashi na biyu yadda zaka mu'amalanci wa aljan ko shaytan kai ka nemi tsari ka nemi fakewa a wajen Allah Allah إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في بقوم lalle waɗanda suke da takawa da tsare dokokin Allah yana yi bari na bari idza matahum sa'ifun min shaytan lokacin da wani wasu wasu ya shafe su daga shaytan ko wani mummunan tunani ya darsu a cikin zukatan su na shaytan tazakkaru sun su tuna ubangiji zuciya ta ta kabu cewa su fado ta kalma ba ta daidai ba su aikata wani mugunyar ubangiji to nan take kuma sai imanin su tunatar da su ubangijin su tazakkaru sai su tuna Allah fa idza hum mubsirun sai ka ga suna kallon hanya dan haka idan mutum na cikin fushi din sai ya isti'aza sai ya dawo kan daidai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga waɗansu mutane guda biyu suna zagin juna ɗaya daga cikin su wato jijiya da ke wuyansa tana ta kukumbura ya damu saboda dan uwansa yana faɗa masa bakar magana shi ma yana rama sai manzon Allah ya kalli sahabban da ke tare da shi tare su yace da su da za na san wata kalma da wancan mutum zai faɗe ta da waccan damuwar da yake ciki ta kau sai suka ce wata kalma ce sai ce da zai yi aza da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da shi kenan abin da yake tare da shi na fushi zai rabu sai wani sahabi ma zai garga ce ce kai manzon Allah ce kai isti'aza sai ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan da kusa wannan jijiyar ta koma yadda take wato sai kushin ya rabu innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum bil ghayyi yan uwansu cikin shaytanu sawa'un shayatin al-ins ko shayatin al-jinn yamuddunahum bil ghayyi suna kara ingiza su cikin halaka sun malaiku surun ba sa gajiyawa wato mutumin da yake ba ni kirki ba kullum sai yake saka kai barna baya baka hakuri baya lallacin ka haka sai danu wato daga cikin aljanu kullum sun suke ka kaucewa ta farkin gaskiya ba ka lallashin ka ba ka lallashin ki wa idza lam tatihim bi ayatin idan baka kawo musu wata aya ba cikin ayoyin da suka nema sun nemi ka jinki ta dutsen safa ya zama dinariya ko azurfa sun nemi a saukar a kawar da duwatsun makka a maita ita gona mai yabanya sun nemi a saukar da littafi daga sama dan su idan baka kawo wata aya ba cikin ire-iren ayoyin da suka nema kalu sai ka sun ce laulaji ta bai ta ha dan mai baka kirkiro ayar ba daga karan kanka kai qul fati da su inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi yo aini ina bin abin da aka yi mun wahayin sa ne ba na kirkira ba na fadin abu sai abin da aka yi mun wahayin sa hadha basairu min rabbikum wadannan hujjoji ne daga wajen ubangijinku wa hudan da kuma shiriya wa rahma da kuma rahama liqaumin yu'minun da mutanen da suke da imani abin nufi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya iya kawo abu kafin a yi masa wahayin sa sai abinda da aka masa wahayi yake faɗa sai Allah ya وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وبنجد وإذا قرأ القرآن إذا ذا أكرمت القرآن من جلمة فاستمعوا له ku yi saurare ga mai karanta alkur'ani din sannan kuma wa an fito ku yi shiru ma'ana ku daina zance la'allakum turhamun dan ku la'alla nan harfi ne na ta'alil wato ku yi shiru sannan kuma ku daina zance saurare daban yin shiru kuma daban saurare shine ka bayar da na'urar da da ita ake jin sauti kunnen ka kenan an fito kuma ka dakatar da na'urar da ake magana da ita shine harshe kunne ya yi kasage harshe kuma ya kame lokacin da ake karatun alkur'ani dan ta iya yi ware kana saurare ne kana surutu to bai halatta bai dan ka karatun alkur'ani kai haka da wannan ayar waɗansu malamai ke cewa a ce lokacin da limami ke karatu a cikin sallah ba wajibi bane ba a ce kai kuma sai ka karanta fatiha musamman in yana karatun bayyana ne domin ne tunda Allah ce wa idza qira alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu don idan liman nayi yi sai kana yi yanzu baka saurare shi ba Allah kuma ya ce an su da haka lalle sai dai ka saurare shi kai ba za ka yi naka ba ba za ku rinka yi tare ba ba za ka yi naka kai kadai ba dole sai dai ka saurari nasu shi liman lokacin da yake cikin karatu kuma za ka yi hakan ne la'allakum mu in kuna son a cikin ku amma idan liman na karatun sirrance ya aika ga ba ka jin karatunsa za ka yi ka kai ma mamu amma in yana karatun bayanai zance mafi inganci za ka saurare shi duk da cewa akwai malaman da suke ganin dole ne kai karatun Fatiha tunda manzo Allah ce la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab to amma umumin da ke cikin wannan aya wa idza qira al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yana da karfi sama da umumin da ke cikin hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab walwala wannan zance sai dai a wani lokaci ba wannan ba ubangiji yace wazkur rabbaka sannan kuma hadisi ma manzo Allah ya yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a fa ansitu cikin sahihu muslim idza qara'a fa ansitu in yayi karatu to ku kuyi shiru kaga wannan nafsi ne cikin sahihu muslim واذكر ربك في نفسك واذكر ربك ambaci sunan ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka tabarru'an kana mai kaskantar da kai gare shi wa khifatan kana mai jin tsoron azabarsa wa dunal jahari mataki na biyu ka ambaci sunan ubangijinka koma bayan bayyanawa wato kenan da karamin sauti ba da bayyana sauti ba wato kenan kana da matakin zikiri na zuci zikirin zuci kuma ai ba da kalmomi ba ake amfani da wannan tafakkur ne inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون محل الشاهد كده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار التفكر شين واذكر ربك في نفسك دينك تضرعا وخيفة كتنو عذاب أبنجدي كدكاي كوكا كتنو ذنوبنكا كدكا دامو كتنو فادر رامر أبنجدي كدكا ساري kana mai kaskantar da kai ga ubangiji kana mai jin tsoron azabarsa sannan mataki na biyu wa dunal jihari ka ambaci sunan ubangiji da harshe amma ba tare da bayyanawa ba ma'ana da karamar murya gurgurdan yadda zaka jiyar da kanka gurgurdan yadda zaka jiyar da kanki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير na daga muryar ne dai in faɗa muku lafazan amma ba a son sautin kama ya kai haka yawa so ake idan kun kalli baki na za ku ga na suna yin sama da ƙasa har sai na yana kaɗawa alamar ina furta kalmomi harfa na kai kawo a cikin bakina wajen la ilaha illallah subhanallah dole bakina na motsi amma ba a jin sauki to wannan shine ladabin zikiri ba ladabin zikiri bane ka rinka zikiri da karfi la ilaha illallah wannan ya saba sunnar manzon Allah wannan tafsirin ibn kasir ne tafsirul qur'an al-azim al-imam ibn kasir ya mutu hijirar manzon Allah 774 shekara ta 774 yau muna shekara dubu